cewa kasancewar mun gama kusan mun fita cikin wato shawwal to an gama goron sallah a wannan ranar kenan sauran ranaku su za mu yi amfani da su mu samu watakila mu karasa kafin kuma Allah ya kai mu zuwa ga kwanakin da za a ce kuma a wasu ayyukan saboda aka yau jummaa, za mu dawo a kan inda muka tsaya akan tafsirin da muke ciki muna cikin suratul ghafir idan ba manta ba wanda muka tsaya a cikin ramadan da haka za a ɗora daga inda muka tsaya yau za mu tashi aya ta arba'in da bakwai bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يتحاجون في الله فيقول الضعفاء الضعفاء للذين استكبروا menina barakallahu fikum wato bayan abin da ya gabata watakila sai an dan tuna can baya a can baya cikin wannan sura wadda ake cewa suratu ghafir ko suratu mu'min an yi bayani akan yanda Allah tabaraka wa ta'ala yake bambance mutane waɗanda suka yi mashi da'a da waɗanda ba su yi mashi da'a ba aka yi bayanin mutanen fir'auna akan cewa ga yadda aka saka su cikin wuta saboda mummuna abubuwan da suka yi na'am aka ce mutanen fir'auna ga irin ƙarshen al'amarinsu yadda suka yi to nan ma ana son ya ga gashi nan za a sa shi a cikin wuta to fa neman mafita yake yi ta kowace fanni shi yasa kamar yadda ake karin magana na ana cewa wanda ya fada ruwa idan an sa mai takobi ma sai kama saboda ai yanzu so yake tsira kawai to wanda duk yaga zai shiga wuta sannan yaga wanda ya mai dalilin shiga wutan nan to fada da shi ba zai kare ba zai kume shi ya ce kai ka ja min idan wanda kake ganin cewa za ka iya mai wani abu ne a lokacin nan baka yi masa ba shi ma zai kume kai ce kai ka ja masa shi yasa aka ce mata da miji wa irbital yake cewa mace ma ba za ta shiga wuta ba sai ta ja mutane ɗayan biyun nan ko dai ta ja ya ce mace ba ta shiga wuta duk matar da ka ganta a wuta to ka tabbatar ta jawo wani ko dai ta jawo iyayenta ko ta jawo mijinta ko ta jawo ‘ya'yanta ko ta jawo 'yan'uwanta in ma hashiyar ta kariba ko bayida ko ta jawo manyan ko ta jawo ƙananan nan ko ‘ya'yan da ta haifa ita dai ba za ta shiga wuta ba sai ta ja wani saboda duk wanda ya ga zai shiga wuta ranar lahira neman mafita kawai yake yi ba abin da ya dame shi a gaban shi kawai shine kada ya shiga wutan nan in duk duniya za su shiga wuta shi in bai shiga ba ba matsala to haka ne kuma in duk duniya suka shiga aljanna da ni da kai ba mu shiga ba matsala na nan saboda haka kowa ya san yadda zai yi ya nemi kariya Allah tabaraka wa ta'ala ya kare shi daga wannan musiba to shine nan bayan an gama mutanen fir'auna ake gaya mana sauran quraishawa duk da ana cewa wannan ba wato in an yi magana cewa in an yi allafzu ba wai ana nufin menene ma menene me kace al'ibratu bi umumil alfazi labi khususil asbab idan aka yi magana ba lafazin kawai ake kallo ba ana kallon waɗanda duk suka shiga ciki Sau da in an yi maganan shawa, abin ba ya tsaya kan ba ne ya tsaya kan kowa ila qiyamis sa'a har zuwa ranar tashin alkiyama sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labari ce wa iri ya hajju na finna aika ambata masu ya rasulana lokacin da ‘yan wuta suke jayayya a cikin wuta suna gardama domin ga azaba nan tazo, don haka sun shiga ciki suna jayayya wa ya ƙolo du'afawu lillazina istakbaru sai waɗanda suke masu rauni su rika ce ma waɗanda suke su ne manya-manya waɗanda suka ja masu suka yi masu biyayya kenan inna kunna lakum tab'an mu kun sani mabiyan ku ne mun yi maku biyayya ne a can duniya fa la antum mugununa anna nasiban minan nar ko akwai wani kaso na wuta da za ku ja a ɗan rangwamta mana akwai wani abu da za ku iya yi mutum yana wani rami ko yana cikin wani abu a mai rangwame akwai abin da za ku iya yi na a rangwamta mana daga wuta ƙwalar alladhina istakbaru kun ji abin da masu rauni suka ce yanzu sun juya sun ji azaba sai su je su samu waɗanda suka ja masu su ce to yanzu ga mu nan a cikin wuta ko akwai abin da za ku iya mana maganin shi na wannan azaba Ko kuka ja mana ku muka bi to yanzu gashi nan mu da mu da ku duka an shiga wuta ko akwai abin da za ku yi mana ku fitar da mu daga cikin wannan kangi da muke ciki da wannan wahala qala alladhina istakbaru sai waɗanda su kuma aka bi din masu girman su ce masu inna kullum fiha ai to yanzu ba abin da za mu yi maku in za mu iya maku wani abu me yasa mu muke ciki ai dukkan mu yanzu ga munan a ciki inna allaha qad hakama bainal ibad Allah yayi hukunci tsakanin bayi yanzu kan ba abin da zamu iya maku mu din ma ga mu me zamu iya maku yanzu wa qala alladhina fi an-naril khazanati jahannam yanzu abu ya lalace tunda yake masu rauni da masu girman duka su masu girman sun ce to me zamu maku inda haka ne mu kare kanmu na kada mu shiga to ga mu ciki duka saboda haka sai su dunkule su taru su ce ma masu tsaron gidan wuta shine li khazanati jahannam sai su koma suna gaya masu suna cewa duhu rabbakum ku kira Ubangijin ku roƙan mana shi na yau man min lada. ko da kwana ɗaya ne a yi mana rangwame na azaba a ɗan yi mana bamu hutu na kwana ɗaya a ce gobe akwai hutu to can kuma wani wurin mun karanta lokacin da muke magana akan wato ahwali yawmul qiyama da ake magana cewa aka yi, idan aka ce da ɗan wuta za a yi mai hutun rana ɗaya ma ba a yi mai azaba ba to in ana mutuwa kuma murna za ta sa ya mutu ma saboda farin cikin cewa gobe ba azaba Allah ka tsare mu saboda haka za su ce ko ai mana rana ɗaya a ba mu off a ce yau ba azaba qalu sai su ce masu su masu tsaron gidan wutan awalam ta'tikum rusulukum bil bayyinat muna muku tambaya manzanninku ba su zo muku da hujjoji ne da suka bayyana muku abubuwan da za ku yi kakku shiga wannan wurin ba a gaya muku bane ba ku da 'yan sako da suka gaya maku kullun suka yi maku gargadi ka shedin ku da wuta ba a samu wanda suka gaya maku ba qalu bala za su ce an yi mana ba wata hujja lokacin baya da za a yi kowa gaskiya dole mutum ya yi gaskiya saboda yana tunanin in yayi ta yau zai tsira qalu bala za su ce mun yi haka ne qalu fadau sai ce to ku roƙa da kanku ku ku kira Allah ya sauƙaƙe maku mu ba mu da ta cewa ba abin da za mu iya maku wa ma du'a'ul kafirina illa fi dalal yace kuma ma ku ji ko kun kwana roko aikin banza ne yau wanda suka kafirta kiran su ba zai masu amfanin komi ba sai karin bata sai dai ku kira ku kara jin haushi kawai ba abin da za a yi muku yau inna lanansuru rusulana wallazina amanu Allah tabaraka wa ta'ala yace mu muna taimako ne kawai yau ba maganan taimako ga kafirai mu muna taimakon manzanninmu ne kawai walladhina amanu da waɗanda suka yi imani fil hayati duniya nisantar da su daga rahama walahum su'ud dar sannan kuma suna da mummunan gida da za a sa su shine gidan wuta adana Allahu ajarana waɗannan su ne ayoyi sharhul kalimat wa idh yatahajjuna fin nar ka ambata ay wa anzirhum yawmal azifa na'am na'am wa anzirhum yawmal azifa kai masu gargadi game da ranar tashin alkiyama wa yatahajjuna fin nar ay yatakhasamun lokacin da suke ta jayayya a cikin gidan wuta suna jayayya da juna wannan ya kawo dalilai wannan ya kawo dalilai fa yaqulu du'afa masu rauni ay al atba' ad du'afa sune mabiya masu rauni alladhina tabau al aghniya wal aqwiya fi shirki wanda suka bi masu wadata ko kuma masu karfi suka yi shirka kamar yanzu yadda mutum zai zo yana yin wata tsamiya wata biyayya makauniyar biyayya wai duk abin da za a sa shi da mai gidan shi ne wai sai ya ce shi menton shi ne shi ya yi masa kaza shi ne asalin kaza shi ya ɗaga shi shi da ba kowa ba shi ya ɗauko shi daga ina ya maida shi kaza don haka duk abin da ya ce ya yi masa shi kam zai yi ko ma menene wannan abin ba ya saba masa wannan amiya ba wanda aka ce ya maita. sai Allah da manzon Allah ko shi Allah da manzon Allah ya mana bayani ya ce ga abin da za mu aikata ba haka kawai ake bi ba sai da za ba in sallah ce ya ce ga yadda za a yi ta ibadoji ya ce ga yadda za a yi su balle kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda zai zo ya nuna mana hanya ne zuwa ga Allah bayan shi khalifofi sayyidina Abubakar cewa ya ati'uni ma ata'atullah yace ku yi man biyayya matuƙa ine ma Allah biyayya in ko na saba ma Allah kuka ga ban bi Allah ba fala ta'ata li alaikum kada ku yi man biyayya to amma fa yanzu mutane kawai sai ce wai wani godfather shi ne saboda haka tunda godfather shi ya ce ayi kaza shikenan komi ma shi sai yayi ko abun nan daidai ne ko ba daidai bane zai manta da shi Ya ce shi yasa shi ba zai iya saba masa ba to ko in an je cikin wuta kowa zai kira kowa inna kunna lakum tab'an su ce mu mun yi maku biyayya ai tabi'ina lakum fima kuntum ta'taqiduna wa taf'alun muna biyayya gare ku cikin abin da kuka ɗauka na aƙida kuka ƙudurta ma kanku kuma kuke aikatawa wa hal antum mugnuna anna nasiban minan nar ko kuna iya tunkuɗe mana wani kaso na wuta ai tadfa'una anna shay'an minan nar akwai wani abu da za ku iya tare mana na wuta na azaba inna Allah ma hakama bainal ibad Allah yayi hukunci tsakanin bayi fala muraja'ata abadan ba wanda ya isa ya ce wai ai appeal babu maganan appeal idan Allah ya hukunci shine muraja'a ba zai yi Allah ya hukunci sannan waya cewa mutum zai a filin ya kai wani wuri a sake mai shari'a ba ina anan ne ake wannan ƙaryan amma a lahira ba zai yi ba wanda Allah zai ma hukunci waya ce yana da wani abun da zai inda zai a filin saboda a duba hukuncin nan ko yayi daidai an riga an masa hukunci faqad hakama li ahlil imani taqwa bil janna Allah ya riga yayi hukunci waɗanda suka yi imani suka yi taqwa Allah ya hukunta su yan aljanna ne Allah ka sa muna ciki fahum fil jannati Allah ya kaddara su yan aljanna ne Allah ka sa muna cikin yan aljanna ba dan halin mu ba wa ala hali shirki wal ma'asi bin nari fahum fil nar su ko yan wuta wanda suka yi sabo suka yi zunubi suka yi shirka suka hada Allah da wani su kuma an yi hukuncin su yan wuta ne dan haka suna cikin wuta ba magana a filin akai karawa nuri a daga hukunci ba a sake hukunci ko a ce mutum an mai an bashi daman sati ɗaya ko sati biyu a filin in yana da wata magana ya je ya nemi kuɗi ya nemi wasu lauyoyi ran nan duk ƙungiyar lauyoyin da kowa shi ma yana can ta kan shi yake yi saboda haka sai wanda Allah ya so yukhaffifu anna yawman min al'adab ko za a sauƙaƙa mana ko da kwana ɗaya ne na azaba ai qadar yawmin min ayyamin duniya a rage mana ko daidai da kwana ɗaya daga cikin kwanakin duniya na abin nan ba idil akhiratu yawmun wahidun la layla lahu domin ai ita lahira dare ne guda kawai sambil ba maganan dare in an je can dare ya kare, ba maganan dare a lahira a nan ne ake ganin dare ko ake ganin rana can kan in an je za a ga abu sambal ne kawai gaba ɗaya abadan sarmaji inna lanansuru rusulana Allah ya ce mu kan muna taimakon manzanninmu ne kawai wallazina amanu da waɗanda suka yi imani fil hayati duniya a wannan rayuwar ta duniya bi ay an nuzhira dinahum zamu bayyana addinin su aw nuhlika qaumahum sai ko kuma mu halaka mutanen su wa nunjihim min alhilak su kuma mu tserar da su daga halaka kamar yadda aka yi ma annabi nuhu da shi da waɗanda suka yi imani tare da shi aka halaka waɗanda ba su yi imani ba kuma har da ɗansa a ciki saboda haka shi yasa ake cewa ranar lahira za a ce al-yawmu adawul ansaba wa arfa'u nasabi yau ne duk ake aje wata dangantaka ba shamun duka ana cewa khadamun wa hashamun ba sai an ce hudama ko an ce hushama ba sai an faɗi wannan ba wa hal antum mughnuna suna tambaya za ku iya mana wani abu al istifhamu nan huna ma'anahu al ala talabi ai ai wannan ba wato nan kaman suna kwadaitar da su ne shine nan suna tambayan su al ala talabi khalasin minan nar suna nema ne ko za su iya kare su daga wuta wallu'umi ala tarkihim da kuma zargi in ba su to yanzu gashi nan za ku iya mana wani abu suna kwadaitar da su in za ku iya ku yi mana in ko ba ku yi mana ba to akwai abin zargi tun da ko muka bi kenan ba wani abu wa damil istifhami bima hum fihi rashin tambaya ga abin da ba sai an abun nan ba itimam da rashin kulawa wallumi ala tarkihim da zargi in sun kyale su wa itimami itimami bima hum fihi ko kuma ba su damu da halin da suke ciki ba akwai zargi min azabi ga su cikin azaba su ce ba za ku iya mana komai bayan ku muka biyo wannan shine babban magana Allah ka tsare mu قال الذين استكبروا sai waɗanda suka kafirta suka yi girman kai su ce inna kullum fiha to me za mu yi maku ai dukan mu ma ciki muke ai nahnu wa antum da mu da ku duka ga mu nan a ciki inna Allah qad hakama bainal ibad allah ya yi hukunci tsakanin bayi gaba ɗaya kowa ya san sa fa qada bil jannati li ahli al imani wat taqwa Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta aljanna ga wanda suka yi imani suka ji tsoronsa Allah ka sa mu cikin su wa bin nari li ahli shirki wal ma'asi kuma gashi yayi hukuncin wuta ga waɗanda suka yi shirka suka yi sabo hadhihi kanat khasumatul atba ama al muttabi'ina ay ma al matbu'ina ay walam tantahi ila ta'ilin ya jama'a ita ce jayayyar da mabiya suke yi da su da waɗanda suka bi walam tantahi ila ta'ilin amma ba ta karewa da wani abu mai amfani za su yi jayayya ne ta banza ba ta da wani amfani illa ziyadatul hasara ba abin da zai ƙaru sai baƙin ciki wal وقوله تعالى وقال الذين في النار لخزنة جهنم haka nan waɗanda suke cikin wuta za su ce masu tsaron wuta wa humul mala'ikatul mukallafuna bin nar sune mala'ikun da aka sa su suke tsaron wuta wa azabiha sune ke tsaron ke yin azaba qalu lahum za su ce masu ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman min al'adab roƙan mana ubangijinku ya sauƙaƙe mana ko da kwana ɗaya ne ko wani abu ai miqdaru yawmin min ayyamid duniya gwargwadon kwana ɗaya na kwanaki wanda suke nuni akan wajibi ne a imani a ji tsoron Allah da tarke shirki wal ma'asi su kawo aikin banza ne akwai nahar hadhihi al jumla badalun min jumlati wa yawma yaqumu al ashhad ita wannan badali ne aka yi maimakon wancan da aka ce yawma yaqumu al ashhad saboda aka sai aka yi wannan su ma ranan yawma yanfa'u dhal la yanfa'u dhalimun a ranan kenan ya ranan da masu shaidan nan za su shaida a ranan azzalumai ba abin da zai masu amfani والظالمون هم المشركون azzalumai anan sune mushrikai wanda suka yi shirka da Allah tabaraka wa ta'ala suka hada shi da abubuwan bauta waɗanda ba Allah ba tabaraka wa ta'ala ai ma'azratuhum ai idan ai idza adina lahum fil i'tizari la tuqbalu ma'azratuhum idan ma an ba su uzuri su kawo hanzari to ko sun kawo hanzarin ma ba za a ansa ba aikin banza kawai za su ya fito ko walahumul la'ana sannan suna da nisantarwa za a nisantar da su daga rahama za a nisantar da su daga kusan mutanen kirki ai albu'd min ar-rahmati wal janna za a nisantar da su daga rahama kuma za a nisantar da su daga aljanna ya fito ko na biyu aka ce taqdimul jar wal majrur lahum inda aka ce fil jumlataini lahumul la'natu wa lahum su'ud dar lil ihtimam bil intiqam minhu ana so ne a gano an himmantu sosai mutanen nan sai an masu azaba ba yadda za a yi su kubuta kenan ran nan sun shiga hannu ba radda za a yi ba yadda za a yi na farko dai ba wanda zai sa baki a kyale su wanda kuma ake sa ran yayi masu rangwame to shi suka bata ma waye fushi sai zai masu azaba shine Allah tabaraka wataala ya fito ko wallahum su'ud dar ai sannan suna da mummunan gida ai al-akhirah wa huwa ashaddu azabiha su ne za su gamu da azaba mafi tsanani hidayatul ayat abinda za mu koya na tarbiyya cikin waɗannan ayoyi da aka karanta masu albarka ga su nan kaman guda shida na ɗaya dai bayanu takhasumi halin nar wa huwa ma yatimmu min khasumatin bainal atba'i wal matabu'ina aka ce za a yi jayayya tsakanin yan wuta akwai gardama da jayayya da cukume juna a wuta wa huwa ma min khasumati bainal atba'i wal matbu'ina shine saɓani, ko jayayya da rigima da cikume juna da za a yi tsakanin mabiya da waɗanda suka bi su mabiya za su cikume waɗanda suka bi ku kuka ja muka bi ku to yanzu akwai abin da za ku iya yi ku kama mana azaba su ce za mu iya ba duka muna ciki su ce ƙarya ku tasha ƙarya cikume juna la tsare mu na biyu shine at-tandid bil kibri wal istikbar ana mana gargadi mutum ya kiyaye girman kai kuma jin shi ya isa da wani nuna wani abu idil kibru aiqun an ta'ati wal istiqama domin duk mutumin da yake da girman kai to ya samu wani tarnaki da zai tare shi ba zai ma Allah biyayya ba kuma ba zai tsayi daidai ba abadan mai girman kai baya yin daidai ka wannan abun nan ne ya fito ko abu na uku adamu istijabati du'a al kafir fi dunya wal akhirah illa ma sha Allah aka ce wannan ayoyin suna nuna mana da kafiri da kafira idan suka yi addu'a Allah baya karba a duniya da lahira baya karba addu'ansu yo sai dai abin da Allah ya ga dama zai musu amma in ba ba su da garanti kafiri da kafira ba su da garanti cewa in sun roƙi Allah zai karba ko a nan duniya ko a lahira sai dai abin da ya ga dama kawai karba na shi shine adamu qabulil ma'azirati yawmal qiyamah ba za a karbi hanzarin kowa ba in an je lahira duk wanda ya bari ya shiga wuta ko kika bari kika shiga wuta to ran nan fa duk abin da mutum zai kawo na hanzari ba a hansa ta fito ko na biyar adamu istijabatu du'a fi da'a ba a karban addu'a idan an riga an shiga wuta ‘yan wuta idan sun shiga cikin wuta suka yi ta addu'a to Allah baya karba ko sun kwana addu'a ba su abu na shida bayanu wa'adillahi li rasulihi wal mu'minin akwai bayani cewa Allah ya yi ma annabawansa alkawari kuma ya yi ma mu'minai alkawari Allah ka sa mu cikin su wa huwa annahu yansuruhum bi adi Allah zai taimake su da ɗayan al'amura guda biyu al'awwal an yansura aidinahum wa yuzhirahu shine Allah tabaraka wa ta'ala zai taimake su zai tabbatar masa da addinin su ya bayyana addinin nan wa yuqarrirahu ya tabbatar da addinin nan wa in tala zaman ko da zamani yayi tsawo Allah zai taimaki annabawa da mabiyansu wa tsani an yuhlika aduwahum wa yunjiyahum shine zai halaka abokan su, wanda suke fada da su za a halaka su wa yunjiyahum su kuma mu'minai sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tsirar da su Allah ka samu muna daga ciki ya za a yanzu a ƙara ana ta ruwa to yana ruwa ina za ku to kai da ku tafi da ba hayye yin tafiya gida ana ta zuga ruwa eh wani ada eh an borno daga ji ayi dan borno ya ce to shi ke na tsaya nan ku zaman ku nan bismillah na'am an kwana ko to an kwana alaran mu an kwana waɗannan ne su ne ayoyi da haka an ji muna ta zauri ne mu ɗan ruwa kada ya hana kuma abin ya ɓaci a nan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 وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين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 وما أسررنا وما أسرفنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت الذي لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية بنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد